بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من sake saduwa وأن wannan masallaci البركة albarka masallacin gwallaga لكينا ke لنبوتي أجار بوتي a wannan yammaci na alhamis yau hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 a wanda kuma ke daidai da tara ga watan biyar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma na cikin tafsirin suratu baha inda muke cikin tafsirin aya ta 66 ah, da za mu dawo daga kan ayata ta 65 insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إن فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه متى suka ce يا موسى ودي ka fara jefa abin da yake hannunka wato sandarka ko kuma mu kasance farkon wanda zai jefa kala annabi musa ya ce bal a a alko ko ku fara jefawa fa'iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim ilaihi min sihirihim annaha tas'a sai gashi saboda sihirinsu sai saboda sihirinsu sai ga igiyoyinsu da sandunansu ana suranta masa kamar cewa samar cewa macizai ne suna sauri wato bayan an shigo fagen karawa tsakanin annabi musa alaihissalam da matsafan da fir'auna ya tara daga ko'ina waɗannan matsafa sun ba wa annabi musa alaihissalam zabi ko shi ya fara ko su su fara waɗansu su nuna masa cewa su masu adalci ne ba za su zalince shi ba kuma suna da tabbacin cewa su za su yi nasara kowane ne ma daga cikinsu ya fara don su nuna masa cewa ba su da shakku akan nasararsu da haka sai suka ba shi zafi alabi musa alaihissalam ya ce a su su fara jefawa domin abin da zai jefa ita ce sandarsa idan jefa sandarsa a yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna masa lokacin da ya fara umartarsa da cewa ya jefar da sandarsa ya nuna masa wannan sandar tana zama macijiya ne to idan ya kasance ya jefa sandarsa ta zama macijiya su ma sun jefa su sun zama macizai to mutane ba za su gane menene bambancin tsaki tsakanin abin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi na mu'jiza da kuma abin da waɗancan matsafa suka zo da shi na tsafi ba domin dukkaninsu a zahiri ga shi wasu abubuwa ne sai rikide sun koma wasu abubuwa daban za ka mutane na iya ɗaukan abu guda ne za ka shi karan kansa a lokacin bai san menene zai faru ba shi dai ubangiji wata wata'ala ya ba shi tabbacin cewa shi zai yi nasara don haka ce amma su fara su jefa nasu su nuna dukkan abin da suke tare da shi na sihiri su nuna ƙwarewarsu gaba ɗaya su ƙure a dakarsu sannan idan suka yi nasu tannan kuma sai ya zo da nashi wato tashi ayar ko tashi mu'jizar wacce za ta tabbatar da cewa su ne makaryata shi kuma ne mai gaskiya to Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa yayin da suka jefa sandunan da suke hannunsu saboda girman sihirin da suka zo da shi kamar yadda Allah ya ce fa idza hibaluhum wa isihum yukhayyaru ilayhi ko, ana ji ko ba ji eh. to saboda tsafin su sai ga sandinan su sai ga abinan igiyoyin su da sandinan su ana surantawa annabi Musa alaihi salam cewa mucizai ne suna sauri wannan abin da suka zo da shi na sihiri ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wani abu ne wanda yake khayal wato wani abu ne wanda yake kamar dabo ko rufa ido wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗanda duk suke gurin sai su karka ganin kamar sandunan nan sun goma macizai ne Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wato girman abin da suka zo da shi na sihiri a cikin suratul araf ce wastarhabuhum wa saharu a'yunan nas falamma alqu saharu saharu a'yunan nas wastarhabuhum azim Allah ce lokacin da suka jefa sandunan nasu saharu a'yunan nas sai suka sihirce idanuwan mutane wastarhabuhum suka jefa musu tsoro mai tsanani waja'u bi sihrin azim suka zo da sihiri wanda yake mai girma saboda kamar yadda muka ce suna da yawa ba mutum ɗaya bane ba biyu ba tunda daga ko ina a faɗin ƙasar masar aka gayyato waɗannan mutane suka zo su kuma yana ɗauke da kayansa da tsafi sauraka kuma a lokaci guda su ya zuwe kayansa na tsafi saboda ka abin ya cika gurin gaba daya dole ne ya firgita mutane sannan gashi abin da aka gani sun zubar daban abin da kuma ya cika ga fili na macizai daban to wannan dole ya zama sihiri ne mai ban tsoro Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa sihirce idanun mutane suka yi domin a sihiri ko da ya kasance a canza shi abinda aka gani wato shi abinda kai za ka gani abinda za a yi maka sihirin da shi ka gan shi a samu canza maka shi a idanka kamar yadda a nan igiyoyi ne da sanduna waɗanda su waɗannan matsafa suka yi amfani da shaidanu wajen su canza su kamanninsu da yadda ake ganin su wani abu da sukararri amma a ganshi yana tafiya yana motsi kamar yadda macizai ke tafiya yana gudu a bayan ƙasa wanda kaga a nan shi abin ne aka wato aka samu masa wani canji na ɓoye wanda kai ba ka gani ba tunda za a yi amfani da shaidanu kamar misali a ce an aje wata darduma babu kowa a kusa da ita amma kaga tana tafiya tare da cewa akwai wani wanda yake janta amma kai ba za ka kai baka ganshi ba wani shaydani wanda yake ya hade da wannan darduma ko yana cikin wannan darduma yana janta yana motsa ta sai ga tana gudu tana tafiya lalle kaga an samu wani canji tattare da wannan abin amma kuma a shi a karan kansa abin yana nan yadda yake canjin kuma ya buye ne daga idan ka ba za ka ganshi ba to kaga wannan at-taghyir ne fil mar'i abinda ake aka nuna maka shine aka canza ko kuma kai abin ya shafe ka kai da aka yi wato aka yi sihirin a gabanka wato a canza maka ganinka maimakon ka ga abu yadda yake sai ka gan shi ba haka yake ba sai ka rika ganin shi wani abu daban kamar yanzu ya kasance su waɗannan sandunan da waɗannan igiyoyin suna nan a igiyoyinsu da sandunansu kuma suna nan a idan suke ba sa zuwa ko ina ba sa motsi to amma Allah subhanahu wataala ya sanya wannan tasirin wannan sihirin yayi tasiri ga shi wanda yake gurin saboda ka sai rika ganin kamar sandunan nan mucizai ne kuma ga suna har suna gudu kaga nan sihirin ya shafi shi wanda aka wanda yake gurin ne ba shi abin ba ko dai at taghyir ya zama ya shafi shi al-mar'i ko ya samu ar-ra'i ar-ra'i shine wanda yake gani din to shi yasa zamu ga anan Allah subhanahu wataala yana cewa yukhayyalu ilayhi min sihiri wato ana suranta masa ana suranta annabi Musa alaihi salam cewa annaha tas'a waɗannan sanduna da waɗannan igiyoyi suna suna sun zama ciji suna gudu kaga anan canjin a idan annabi Musa alaihi salam ya kasance an suranta masa ne a gari kamar yadda yazo a cikin suratul araf saharu a'yunan nas sun sihirce idanun mutane ne amma a hakikanin yadda lamarin yake su waɗannan sanduna suna nan a sandunan su canza ba domin kamar yadda muka faɗa jiya shi sihiri ba ya iya canza haƙa'iq na abubuwa yadda abu yake ya canza shi ya zama ya mai da shi wani abu daban da gaske to ba ya iya yin wannan amma zai iya canza maka ganinka ko dai ta canza abin ka rika ganin sa wani abu daban ko kuma kai abin ya shafe ka ka rika zaton cewa abin haka yake alhalin ba haka yake ba to wannan duk yana iya faruwa tattare da tattare da sihiri amma ba zai canza abu daga yadda yake ba a zuba ƙasa a cikin kwano kuma ƙasar nan ta zama wake da shinkafa zai yi idan ka ya nuna maka haka a suranta maka haka ɗin amma a haƙiƙanin yadda al'amarin yake shi ita wannan ƙasa tana na a ƙasar ta ba su canza ba ta wannan shi ne abin da yake faruwa saboda su su waɗannan matsafa suna yin amfani da shaiɗanu da haka da shaiɗanu su suke ba su wannan wannan damar har su yi irin wannan dabo da za su iya shigarwa da mutane abin da suke so mutane kuma su zaci abin da yake ba haka ba su zaci shi haka yake wannan shine abin da ya faru dangane da annabi Musa alaihi kuma shine abin da alqur'ani ya faɗa ta khayal ne sannan kuma sihir ne fi a'yunin nas amma alal hakika al suna da yadda suke akwai waɗanda suke inkarin sihiri gaba ɗaya suke cewa sihiri ƙarya ne babu shi Eh, suke kokari kuma su ce wannan abu da ya faru na kisar annabi Musa alaihi salam dabara ce kawai hikima ce da wayo ba wai sihiri bane ba wai sihiri ne na a canza maka ganinka kaga wani abu da ba shi ne ba suka ce an yi amfani ne wai da <coughs> da wani zibiq zibiq kamar zeba ce wace idan ka sa ta a rana duk abin da aka hada ta da shi to in ta ji rana ranar ta dake ta sosai to za ta rika motsa wannan abu to suka ce wannan dabara suka yi amfani da ita ta hanyar amfani da wacce zaiba wacce za ta sa waɗannan sanduna da waɗannan ah, igiyoyi da ke hannunsu in suka sha rana a dalilin wannan zaiba sai su rika motsi kamar yadda kamar yadda yake motsi to kaga anan sun kore yiwuwar sihiri din tunda wannan dabara ce kuma duk wani wanda aka bashi shi din ko yana mai ko yana matsafi ko wanda ba matsafi ba shi ba in aka nuna masa zai iya yi kaga ya nuna ba sihiri akai ba wata dabara ce aka nuna to wannan ba ba ba gaskiya bane wannan magana tasu ba haka take ba ah, ibn qayyim a cikin bada'il fawaid ya yi kawo wani magana tasu kuma ya musu martani da cewa haka abin ba haka abin yake ba domin da haka abin yake yi da haka abin yake to da lalata shi ba sai ya buƙaci an an an an kawo wata mu'jiza ba da kawai sai annabi Musa a.s. ya sunku ya cire wannan zaibar shikenan ta koma yadda take ba buƙatar sai an nuna wata mu'jiza ta musamman domin a lalata abin kawai sai dai a yi wa mutane bayani a ce to kun ga wannan abu zai ba suka sa gashi gashi gashi ga yadda yake shi kenan sai a bayyana wa mutane abin su gane ba bukatar sai an jefa sanda sandan nan ta zama miciji ta yi ta haɗe kayayyakin tsafinsu to kaga wani ya nuna cewa ba zai ba suka yi amfani da ita ba ibn taimiyya alaihi rahmatullah lokacin da yake munazara da 'yan albafha'iyya su ne 'yan rufa'iyya 'yan mabiya ɗariƙar bafha'iyya ko kuma rufa'iya suna nuna wa mutane cewa suna da karama wacce take nuna cewa su waliyai ne da haka don abin da suke yi ko suke faɗa abubuwa ne na walittaka da haka suna kiran mutane akan abisu akan hanyoyinsu da suke da suke kai na bata to suna nuna wa mutane cewa su saboda walittaka su sukan iya shiga wuta su fada cikin wuta tana ci balbal su shiga ciki su fita ba tare da ta su ba to ibnu taymiya ya kirawo su ayi munazara yace su zo da shi da su su zo ayi munazara zai tabbatar musu da cewa abin da suke yi kawai dabara ce suke wa mutane ba gaskiya ba a zo a kawo wutar zai faɗi da ya kamata a yi a gurin idan sun shiga wutar a lokaci shi ma zai shiga idan har suka yadda suka shiga to shi da ba su yadda waliyin ba ne suna ganin munkiri ne to shi ma zai shiga cikin wutar na haka za a gane cewa walittaka cita suke shiga wutar ko ku a'a wayo suke wa mutane zai za a kawo wutar a kunna ta amma shi da su a kawo ruwa da sabulu kowa yi wanka aka kowa yi wanka to su shiga shi ma zai shigo to shi da suke yake faɗar irin abubuwan da suke dabara da suke akwai abin da suke shafawa a jikinsu idan suka shafa wannan abu wa alaikun salam to masha Allah ga wanda zai shiga musulunci aha to masha Allah kana jin hausa ko yawa za ka shiga musulunci ne sha'awa kake yi ka shiga musulunci ko ne sa ka kai ka sa kanka kana san kana ka fahimci musulunci addinin gaskiya ne shi yasa zaka musulunta to zan faɗi kalmar shahada wace ita ce idan ka faɗa ka zama musulmi na faɗa sai ka maimaita tare da ni ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to daga yanzu ka zama musulmi kamar kowa baka da bambanci da kowa a nan abinda ka ce ka shaida cewa Allah ɗaya shi ne abin bauta ba wani adana za a bauta ba Allah ba sannan ka yadda nabi muhammadu manzan Allah ne bawon sani shi ne zai kawo maka doka ta yadda za ka yi addini ka bi shi ka yadda da wannan to a dacin kiristanci kake yi to ka yadda cewa annabi isa alaihissalam manzan allah ne bawan allah ne ba dan allah ba ne ka yadda da wannan shi ma manzo ne kamar sauran manzannin da allah ya aiko kamar annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa shi ma annabi isa haka yake shi ma bawan allah ne manzansa ne ka yadda da wannan to daga yanzu kai ma musulmi ne kamar kowa saboda haka za ka ci gaba da rike baki kaka ci komai har sai an sha ruwa ka sha ruwa tare da musulmi sannan ka je ka yi wanka a yi sallar magariba da kai sannan ka je ka ci gaba da koyon abin da ya waje baka sani na yadda za ka karanta alkur'ani yadda za ka yi sallah da sauran ibadu allah ya baka dacewa mai sunanka long card mai kake so ka zama wani suna kake so eh zaɓi sunan da kake bukata sunayen da ji ana kira musulmi da shi muhammad ta ɗauke babban sunan gaba daya to masha Allah muna maka fatan alkhairi muna maka fatan alkhairi sai ku je sai ka je kai wanka to madalla saboda haka ibnu taymiya alaihi rahmatullah ya nemi cewa su zo su yi wanka idan suka yi shi ma zai yi in suka shiga wuce shi ma zai shiga to daga nan suka ƙi yadda a yi wannan munazara to kaga wannan ba shi ne tsafi ba wata dabara ce da kowa ne ya fahimce da dabara take to zai iya karya wannan abu kuma zai iya gusar da shi to da ce wannan abun da ya faru na waɗannan matsafa zai ba ce suka yi amfani da ita to da kawai sai Allah ya sanar da annabi Musa yadda abin ya faru da sunkuya ya cire zebar ya daga nuna wa mutane a yi musu bayani ba sai an buƙaci cewa a jefar da sanda a yi kaza a yi kaza ba to kaga wanda ya nuna ba haka ba ne sannan eh, ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya ci gaba da cewa kuma da a ce da da za a yi amfani ba buƙatar fir'auna sai ya yi ta aikawa gari gari ana tattaro masa ƙwararrun matsafa wani abu ne da kowa aka nuna masa zai iya yi to amma yadda kissar ta zo mun ji cewa fir'auna sai da ya aika ko ina aka tattaro masa matsafa matsafan ma sai wanda yake ya shahara ya yi suna a fagen tsafi sannan aka gayyato shi to da ce irin wannan abin da su suke faɗa su fakhruddin razi shi ne abin da ya faru to da duk ba a buƙaci haka ba sai kawai a kirawo waɗanda za a nuna musu yadda ake abin kawai su je su to wannan shi ma ya nuna cewa batun cewa zai ba ce aka yi amfani da ita ba gaskiya ba ne sannan kuma idan muka dubi yadda fir'auna ya rika nuna miƙa wuya ga waɗannan mutane matsafan nan har ma suna cewa sai an tabbatar musu da cewa za a biya su inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin shi kuma yana musu alkawarin zai biya su har ma da ƙari zai ba su wasu mukamai su zama mukarrabansa to idan dai harkar zai ba duk ba zai buƙaci wannan ba baya ga wannan kuma bayan abin da ya faru ya faru za mu ga cewa fir'auna ya rika zargin waɗannan matsafa bayan sun yi imani da annabi musa alaihissalam ya rika zargin su da cewa annabi musa ne ya koya musu inna hula kabiru kuma da zai allama kuma sihir shi ne babban kuwa da ya koya muku tsafi to inda a ce wannan harkar zai bace babu bukatar ya ce wani babban ku ya koya muku tsafi tunda wani abu ne wannan wanda kowa da kowa zai iya koya ba sai wani babba ya koya ba wani ba to duk waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna cewa abinda suka zo da shi ɗin sihiri ne kuma sihirin akwai shi gaskiya ne ba ba ba ne kamar yadda wasu suke ƙoƙarin su ƙaryata kuma idan aka yi wa mutum sihiri akan iya mutum sihiri a cutar da shi ko da ya masa sihiri wanda zai sa ya canza tunani ga abinda da yake yi a ganshi ya canza daga wani yanayi ya koma wani yanayi yakan faru kamar yau mace sihiri ta ƙi mijinta ko wa mijin sihiri ƙi matarsa wanda duk zai yiwu ko wa mutum sihiri <coughs> yana mai hankali ya dawo mawakaci duk sihiri zai bayar da wannan <coughs> a yi wa mutum sihiri a cutar da shi ya kamu da wata rashin lafiya ya kwanta ya ba shi da lafiya ko ya masa sihiri ma har a kai ga halaka ya kai shi ga kashe shi wanda duk zai faru saka wanda duk gaskiya ne kuma yana faruwa sabanin da su mabiya kidar mu'tazilawa suke cewa duk wannan ba gaskiya bane kawai wani abu ne wanda yake kamar fa'ida ne duka ba gaskiya a ciki ba hakika a ciki to a cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya magana game da wannan kissa ta Annabi Musa alaihi salam za mu ga anan nan cikin suratu taha Allah ya ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a wato saboda tsafinsu min sihirin saboda tsafinsu har ana suranta masa cewa macizai ne suna tafiya su waɗannan sanduna nasu haka na a cikin suratul araf Allah ce saharu a'yunan nas sun sihirce idanuwan mutane wanda wanda yana nuna cewa dabara ce suka yi wa mutane sihiri ne suka yi wa mutane wanda ya shafi idanuwansu ya shafi tunaninsu can kuma a cikin suratul arab din a cikin wannan aya din Allah subhanahu wataala ya ce wa ja'u bi sihrin azim sun zo da sihiri babba to wani zai iya cewa ya za a kirawo shi khayal sannan kuma a kira shi sihiri mai girma wataƙila kamar akwai tufka da walwala babu wata tufka da walwala ɗaya ne sihiri ne mai girma saboda a lokacin matsafa ne kamar da muka ce masu yawa mafi karancin adadin da aka ambata na yawansu shi ne saba'in wasu suna faɗar fiye da haka ɗaruruwa to aka ce matsafa saba'in a lokaci guda sun zubar da sandunansu da igiyoyinsu duk sun zama macizai sun cika guri babu shakka wannan zai rikita mutane zai rikita mutane kuma a duba shi kansa annabi musa salam abin sai da darsu a tare da shi tunda Allah ya ce yukhayyalu ilaihi shi kansa annabi Musa abin da ya rika gani kenan to bare kuma sauran jama'a da suka zo gurin to shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa fa aujasa fi nafsi khifatan Musa fa aujasa fi nafsihi وما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى الله سبحانه وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى النبي موسى يقوي وني أبن صورو أشكي ransa ƙulna muka ce da shi la ta khaf kada ka ji tsoro innaka antal a'la lalle tabbas kai ne mai rinjaye wa alqi ma fi yaminika ka jefar da abin da yake hannunka na dama talqaf ma sana'u zai hadiye abin da suke suke aikata inna ma sana'u kaidu sahirin lalle abin nan da suka aikata ma kircin mai tsafi ne wala yuflihu as-sahiru haythu ata matsafi kuwa daga duk inda yake duk inda ya zo ba zai yi nasara ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa annabi Musa salam ya ji tsoro a ransa aujasa ai istash'ara wato ya ji abu a ransa na tsoro ya ji wani abu a ransa na tsoro amma ba tare da ya bayyana ba shi yasa Allah ce aujasa fi nafsihi aka kara da kalmar fi nafsihi kalmar aujasa ita karan kanta tana nuna tana nuna tsoron a cikin ransa ne ya boye abin abin abin tsoron a ransa sannan kuma sai aka ƙara fi nafsihi don a ƙara tabbatar maka da cewa annabi Musa alaihi salam ya riƙe abin yadda bai yadda ya yi abin da za a gane cewa ya ji tsoro ba to kuma annabi Musa a.s. zai ji tsoro domin ganin abin da ya faru saboda mai saboda sun jefar da sandunansu sandunansu da igiyoyinsu sun zama macizai shi ma kuma abin da yake hannunsa ko abin da ya zo da shi wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi shi ma macijin yake rikida zai ji tsoro cewa idan ya saki nashi ya sai jefar da sandarsa shi ma za ta zama maciji ne shi ma to menene zai sa a bambance tsakanin nashi da nasu ƙarshe mutane watakila su ga cewa ma ai su sun fi yawa a kan nashi shi abu ɗaya ne su kuma sun fi yawa da haka su kasa gane cewa shi ma annabi ne su ci gaba da yadda da cewa shi matsafi ne kamar yadda aka tobe shi kamar yadda tun farko fir'auna ya tobe shi da cewa matsafi ne da haka sun zo da wani abu na tsafi shi ma ya zo da wani abu na tsafi babu wani bambanci tsakanin nashi da su kaga shi mutane za su ci gaba da zama a cikin batansu to wasu malamai suka ce wannan shi ya sa masa tsoro wato kada a kasa gane bambancin sandarsa da yadda take rikide wato zama cijiya da yadda sandunan waɗannan mutane da igiyoyin suka rikide suka zama cijiya mutane kuma su ci gaba da da tafiya akan batansu wannan ya sa masa tsoro a ransa ko kuma ya ji tsoro kada ubangiji subhanahu wataala ya yi wa waɗannan matsafa istidraji istidraji shine a ba su wata galaba ta ɗan ƙanƙanin lokaci su ɗan samu wata nasara domin Allah subhanahu wataala ya musu talala daga ƙarshe kuma ya kama su to waɗannan talalar da za a yi musu za ta ja mutane da yawa su rudu tunda sai lokacin da aka bayyana hakikarinsu ne aka gane su sannan mutane za su gane shi makaryata ne to wasu malamai suka ce wannan shine abinda annabi Musa shine yasa abin yasa annabi Musa alayhi salam ya ji wannan tsoro to irin wannan tsoro wani mukami ne wanda yake mai girma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci irin sa a lokacin yakin badar yayin da ya fita da mutanansa ɗan kaɗan su 300 da ɗan kai ba 313 a yayin da su kuma quraishawa kafiran maka sun zo da mutane sun kai dubu so a ce mutum 300 zai tunkari mutum dubu a lokaci guda ko mutane da ɗari uku ba da shiri suka fito ba ba su ma san yaƙi za a yi ba wasu da yawa ba su taho da mukaminsu ba sai irin wanda matafi yake riƙewa domin kare kansa daga wani mugu ko kuma wata naman daji sauraka wannan ne ke tare da su annabi nan alaihi lokacin da aka zo fagen daga ya ji tsoro irin wannan don akwai yiwuwar kafirai su yi nasara a kansu wannan kuma nasarar ta zama fitina ga mutane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yayi ta addu'a yayi ta addu'a yana Allahumma anjizli ma wa'adtani Allahumma atini ma wa'adtani Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'bad fil ard annabi yana daga hannu yana ta addu'a ya ubangiji ka zartar min da alkawarin da kai min ya ubangiji ka bani abin da kai min alkawarin sa ya ubangiji in ka halaka waɗannan 'yan tsirarin mutane musulmi to za a daina bautar ka a bayan ƙasa domin a lokacin ban da su babu kuma inda ake bauta wa Allah duk duniya su koma kafirci waɗannan tsirarin musulmi da suke tare da adam sallallahu alaihi wasallam su ne masu bautar Allah din to idan har waɗannan mushrikai suka murtsike su suka gama da su to na farko dai waɗannan masu bautar Allah an kashe su sannan kuma wasu daga nesa ba za su yi sha'awar su shiga addinin ba za su ce inda addinin gaskiya ne Allah ba zai bari a gama da su haka lokaci guda ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron abinda zai biyo baya duk da cewa Allah subhanahu wataala yana tare da shi da nasarar sa da abin ɗinsa to amma wannan tsoro na ɗabi'a dole a ji shi wasu malamai suka ce abinda annabi Musa alaihi salam ya ji tsoro ne ɗabi'a tunda dan adam Allah subhanahu wataala yadda ya halicce shi ya halicce shi ya ji tsoron wani abu da yake mai cutarwa kamar miciji to a nan ba miciji ɗaya ba ne, micizai ne da yawa barkatai haka lokaci guda sauraka dan an ce wani mutum ɗan adam ya ji tsoron wannan ai ba za a yi mamaki ba ko lokacin da Allah da wataala ya ce da shi ya jefar da sandarsa ai kuka da ya jefar da sandar tashi sai da ya ji tsoro Allah ce ya dawo ka ɗauka kada kada ya ji tsoro sanu'idu hasirata alula za mu mai da ita yadda take za haka wasu suka ce tsoron da na ɗabi'a wasu kuma suka ce a tsoro ne saboda wannan abin da yake gudun ya biyo baya a masu cewa tsoro ne saboda kada a wannan ya zama dalilin da zai sa wasu su rudu da abin da fir'auna yake kai ko su ci gaba da zama a kafirci suka ce ansar da Allah subhanahu wataala ya bashi kunna la in innaka antal a'la kada ka ji tsoro lalle kai tabbas kai ne sama kai ne mai rinjaye ce ka duba a cikin jumla ɗaya Allah subhanahu wataala ya kamo akidat na farko inna inna wadda take karfafa magana lalle sannan ga zamirul fasli wadda shi ma ana kawo shi ne domin karfafar magana innaka antal sannan ga alif wal lam da yake cikin wannan suna na wannan khabar wanda duk shi ma Ah, na na ta'kidi ne innaka antal a'la lalle kai kai ne mai rinjayi to wannan shi yake nuna cewa annabi Musa ya ji tsoron kada waɗannan mutane su samu nasara ko da ƙanƙanin lokaci ne wanda zai zama istidraji wato ubangije ya musu wannan talala kuma Allah ya yi haka domin ya ga sabatin muminai wato yadda muminai za su zajirce kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la yaghurrannaka taqallubul na kafaru fil bilad mata'un qalil kada kara kainar waɗanda suka kafirta a bayan ƙasa ya ruɗe ka gansu suna tawalwala su shiga nan su fita nan an hore musu komai kada wannan ya ruɗe ka mata'un qalil ɗan jin daɗi ne kankani saboda ta lalace ubangiji subhanahu wata'ala yake musu sanda zai kama su ba za su ji da daɗi ba to Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa innaka antal a'la qulna la takhaf kada ka ji tsoro qulna la takhaf wannan qulna wahayi ne Allah subhanahu wataala ya masa gaya masa cewa kada ya ji tsoro innaka antal a'la abinda zai nuna wahayi ne ayoyin da za su zo nan gaba cewa kai kai ne a sama domin annabi Musa alaihi salam shi yake tare da gaskiya waɗannan matsafa abinda suke dako suke ɗauke da shi ƙarya ne wanda yake tare da gaskiya babu shakka shine al'ala shine a sama annabi Musa alayhi salam shine wanda yake tare da kyakkyawar aqida kyakkyawar aqida wacce zo da ita ta cewa Allah subhanahu wataala kadai shine abun bauta babu wanda ya cancanci a bauta masa ba Allah ba wannan shine abin da yake tattare da annabi Musa alayhi salam kuma dan wannan yazo wannan fage wannan karawa wannan daga da aka ja saboda wannan aƙidar ce ya ta fito da shi amma matsafan waɗannan abin da ya fito da su shine sun zo su kare sana'ar su ce sana'a ce suka zo su kare babu shakka wanda yake tare da aƙida da imani na gaskiya shine a sama ba wanda ya zo don ya kare kawai sana'arsa ba babu Allah a ciki waɗannan sun zo neman abin duniya ne alkawarin da shi fir'auna ya musu na cewa idan sun yi galaba to suna da gwagwaban lada wannan shi ne abin da ya taho da su shi kuma yana tare da Allah subhanahu wataala inna nema a kuma wa uwara shi yana tare da Allah ba wani abu yake nema ba shi yana yin aikin sa ne dan Allah so kuma suna yin nasu aikin ne dan su yi wa wani dan adam mugu azzalimi hidima shine fir'auna ko da ba fir'auna bane wanda ya kai ƙororuwa wajen zalunci suka fito su yi masa hidima a yayin da kuma za su kara da wanda yake yi wa Allah hidima babu shakka ba za su kai labari ba ballantana kuma wanda suke wa hidima mutum ne irin fir'auna wanda ya tsokani Allah subhanahu wata'ala ya ja da ubangiji a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa ce ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi to babu shakka wanda zai fito domin ya hidimta wa Allah domin ganin an kawar da wani mummunar aƙida ta fir'auna babu shakka nasara tana tare da shi Na ka'antar a'la Allah subhanahu wataala ya ce wa mu'mini wala tahilu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne a sama Matuƙar ku mu'minai ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya ƙara kwantarwa da annabi Musa hankali cewa kai ya damu ya nutsu wannan abin duk da ka zo da shi shirme ne ba zai nasara ba alaki ki cewa alqima ma fi ka talkaf ma sana'u ka jefar da abin da yake hannunka na dama zai hade abin da suka aikata na tsafi abin da yake hannun annabi Musa a.s. na damansa ce sandarsa kaga anan wa alqima fi yaminika wanda zai tuna masa da kissarsa ta farko yayin da Allah subhanahu wataala ya fara magana da shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannun naka na dama ya kai Musa to yanzu ma sai aka ce da shi wa alqi ma fi yaminika zai ci da cewa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce da shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya har zuwa ƙarshe Allah ya ce ya jefar da sandar ai ya ga mai ta zama to a gaya masa cewa yanzu ma ka jefar da ita abin nan da ta zama a can wancan lokaci yanzu ma hakan za ta zama saboda ka yi nutsu kada ya damu kada ya damu da yawan igiyoyinsu ko yawan sandunansu wadda 'yan sandar tashi 'yar karama da take hannunsa ya jefar da ita da ƙudarar Allah da iradarsa da ikonsa za ta haɗiye dukkan waɗannan abubuwan da suka zo da shi komin yawansu duk da ƙanƙantarta duk da girman abin da suka zo da shi kada ya damu da girman sandunansu ko tsawon igiyoyinsu a'a duwannan yawan da tsawon da girman ba komai bane a wurin Allah subhanahu wataala wannan abin da yake hannun naka na dama ya fi su ya ninninka su shi ne kuma Allah subhanahu wataala yake umarta kaka jefar talqaf ma sana'u za su haɗiye talaqquf shine al amma aliftila bi sur'a Shi ne a haɗe abu da sauri wato tun da sanduna ne da igiyoyi da yawa waɗanda aka watsa a lokaci guda suka cika guri barkatai to sauraka in ya saki sandarsa cikin ƙanƙanin lokaci za su yi dace ta haɗe waɗannan abubuwa shi yasa aka yi amfani da talqaf ma sanau to za ta rika haɗe waɗannan abu da sauri Allah ya gaya masa cewa inna ma sana'u kaidu sahirin inna inna ma nan inna ce ta abin harfin taukid ne tare da ma mausula inna da ce da ma mausula ba inna ma adatul hasri ba akwai inna ma adatul hasri inna ma an ta munzir daga wani adatul hasri ce ko ko ko inna ma harrama alaikum almaytata waddama inna ma amma a rubutun da iri ɗaya ne daga a rubutun duk ɗaya ne sai dai ita wannan inna ce ta ƙarfafa zance da ma mausula ba ma alkafa ba ce inna ma sana'u ai inna nabi sana'u kai sahiri lalle wannan abin da suka aikata makircin matsafi ne kaidu sahirin makirci ne na matsafi a ƙira'ar jumhur kai kaidu sahirin ƙira'ar hamza da kisa'i da khalaf kailu sihirin makirci ne na tsafi wala yuflihu sahiru haythu ata matsafi kuma ba zai rabauta ba duk inda ya zo wato ba zai ci nasara ba abinda zai zo da shi na tsafi cikin ɗan lokaci Allah subhanahu wataala zai zai lalata shi kamar yadda annabi Musa yake cewa qala Musa taqulu lil haqqi lamma ja'akum as-sihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun لما sihir به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين wato abinda kuka zo da shi tsafi ne kuma babu inda matsafa suke rabauta duk abinda mai tsafi zai yi to zai yi tsafin san ɗin lokaci ne amma ba zai ci nasara ba ba zai rabauta ba anan nan an yi tarifin sahir ɗin aka ce wala yi filihu sahiru sahiru a nan za ga ɗaya ne amma jinsi ake nufi ana nufin matsafa duk da lafazin yana nufin matsafi amma na nufin matsafa ɗai ne an zo da shi a siga kamar ta wata ƙa'ida mutsarida kama a nuna maka cewa wannan ce dokar Allah subhanahu wata'ala da ya sanya a cikin halittarsa duka cewa duk inda matsafi yake ba wai waɗannan kaɗai na fir'auna ba a ko'ina yake kuma ko daga ina ya zo to ba zai yi nasara ba aka ce haifu a ta daga duk inda ya zo a nan duba da cewa da duk waɗannan matsafa ba wai da guri guda suke ba su zo daga garuruwa ne daban-daban cikin ƙasar masar aka je aka gayyato su to duk inda suka fito daga duk inda suka fito ba nasara za su ce ba wannan walayu filihus sahiru sahiru haythu ata qa'ida ce mutarida wadda take nuna cewa matsafi ba zai yi nasara ba duk inda mudari'i ya zo masbuqun bila nafiya to wannan mudari'in yana nufin yana nufin umum siga ce min sigar umum wato babu wata irin nasara ko yaya ai la falaha lissahiri kama ce la falaha lissahiri babu yadda za a yi matsafi ya samu ya samu ya samu rarwauta wato yayi nasara sannan kuma aka kara da haisu ata wanda yake nuna umomul amkina a ko'ina ne daga ko'ina yake ba zai yi nasara ba a nan an kawo sifar as-sahiri wala yuflihu as-sahir domin a nuna cewa ba zai yi nasara ba a cikin harkarsa ta sihiri ta yiwu a cikin harkarsa ta kasuwanci ya yi nasara ta yiwu a cikin wasu harkokinsa na daban yi nasara amma dai a cikin harkar sihiri to wani ba zai yi nasara ba korewa mai sihiri nasara ko rabauta wanda ba karamin narko bane wato narko ne mai tsanani da zai sa dukkan wani musulmi ya tsoraci sihiri ya guji sihiri ya kyamaci sihiri zai sanya dukkan wani wanda yake da iko ya yaƙi masu sihiri ya ga cewa an kawar da masu sihiri daga cikin duniya daga bayan ƙasa ba zai yi a ce babu mai sihiri ba a cikin al'umma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ma waɗanda suka yi sihirin an samu masu sihiri cikin yahudawa waɗanda suka yi masa sihiri to amma a yadda yanzu al'amarin yake faruwa kusan an mai da sihirin ma ta zama sana'a ce kamar ma ba ma a jin cewa wani abu ne na laifi masu yin sihirin nan har ma alaka ake da su kyawar alaka har gayyato su ake yi ba a zo a tattauna da su idan ana ganin wai akwai wata matsala ana cewa sai an nemo su sannan za a warware ta kaga wannan shine bala'i ba wai a ce akwai masu sihirin ba wannan ba yadda za a rasa masu sihirin amma a ce an ba su wato wani matsayi a cikin al'umma an ba su wata ɗaukaka har ma ana ganin wasu matsaloli ba za a iya shawo kansu ba sai ta hannunsu to wannan fa shine babban bala'i idan ya dirka ko al'umma to wani al'ummar ba za ta yi nasara ba saboda babu wani abin da sihiri zai shiga ciki kuma a yi nasara a kansa babu wani abin da sihiri mai sihiri zai zo da shi ko ya zama akwai nasara a karan kansa shi ba nasara zai samu ba ballantana kuma har ya samarwa da wani nasara inda a ce zai iya samar da nasara to ya samarwa kansa nasarar mana shi ya watsar da wannan kayan tsafi din yanzu ya zama wani abu aida sai ya yi wa kansa sihirin da zai samar da dukiyar da ba sai ya je yana cewa inda da na la'ajiran ba yana cewa to fa ka biya mu to da shi ya iya sihiri kawai yayin da za a samu masa taskoki ya zo ya aje a gidansa kawai ba sai ya je yana aiki ba har ma yana ƙara ba da sharaɗin cewa in na gama fa za ka biya ni kaga shi wanda shi kansa yana nema a taimaka mishi ne ta yaya ne za a nemi shi ya taimaka ma wani ba zai iya ba saboda haka babu yadda za a yi mai sihiri cikin harkar sihirinsa ya nasara da yi wani ɗan lokaci ya ga ya yi abin da yake ganin ya ci nasara amma ba nasara ba ce da ba abu ne da zai ɗore ba yadda Allah ce inna Allah sa yubtiluhu Allah sai ya rushe abin kuma ƙarshe haka zai rayu a kaskance haka nan zai mutu a kaskance sannan ya je wa Allah subhanahu wataala cikin wani mummunan hali ubangiji ya masa mummunan kamu wannan shine ƙarshen matsafi shi yasa zamu ga ubangiji subhanahu wataala a ƙarshen ayar kamar a can baya inda Allah ce wa qad khaba man iftara wadda kawo shi a siga don ta zama wata ƙa'ida ce siga ce ta ƙa'ida wacce za ta ɗauki wata doka wanda kowa ya kamata ya riƙa tunota to haka nan wala yuflihu as-sahiru a ata ya kamata ta zama wata doka ce da wata siga ce wata ka'ida ce da kowa ya kamata ya riƙa tunawa dukkan wani abin da sihiri ya shigo ciki to babu rabota rabauta a ciki ba za a samu rabo a cikinsa duniya da lahira ba domin sihiri yana fada ne da addinin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala baya kore rabo ya ce mutum ba zai rabauta ba gaba daya sai idan wannan abinda mutum yake yi kafirci ne in dai mutum abinda zai yi ba kafirci ba ne to ba a kore masa rabo duka a ce ba zai rabauta ba amma aka ce mutum ba zai rabauta ba <coughs> nafiyul falahi bil kulliya to alama ce da take nuna cewa wani abin da yake yake yi babu alkhairi a cikinsa kuma kafirci ne abu biyu za su tabbatar da wannan kamar yadda muhammad al-amin shantiti yake fara cikin littafin sa adwa'ul bayan abu biyu za su tabbatar da wannan abu na farko ayoyin da suka zo a alkur'ani waɗanda suke ba da tabbacin cewa matsafi kafiri ne matsafi ba zai taba zama musulmi ba tare da zina tsafi sai ya tuba ya bar tsafin da yake Allah ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa Allah ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin shayatin kafaru shaydanu ne suka kafirta me suka yi suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra suna koya mutane tsafi ashe kaga tsafi kafirci ne koyar da shi kafirci ne koyansa kafirci ne inda ba kafirci bane Allah ba zai korewa Annabi Sulaiman kafirci ba saboda shaydanu suna koya mutane kafirci shi kuma bai yi ba sannan Allah ce a cikin ayar ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ba sa koya ba wani sai sun ce da shi mu fitina ne don haka kada ka kafarta kaga ashe kada ka kafarta ya nuna in ya yarda ya koyi tsafi to kafarta zai yi don haka duk wanda yake koyan tsafi ko yake tsafi to wannan ba shi da rabo a can wani ayar ta wani kada alimu da mani shitara da wufin akhirati bin khalaq waɗanda suke wato musanya wani abu na addini da tsafi sun san cewa a lahira ba su da wani rabo to kuma babu wanda yake ba shi da rabo kwata-kwata a lahira sai kafiri mumini komin saban allansa in ya je lahira bayan allah ya masa horo to yana da rabon aljanna domin mun sani cewa mumini baya wama a wuta in dai akwai imani kwarkwadon kwayar zarra a cikin zuciyarsa sai ya shiga aljanna haka za a yi masa horo gwargwadon laifinsa amma kuma za a fitar da shi a kai shi aljanna to in aka ce ga wani nan gaba ɗaya ba shi da rabo ko kaɗan a lahira to wani ya tabbata kafiri ne ba musulmi ba to kuma haka Allah ya faɗa ga gane da matsafa ce ma lahun fil akhirati min khalaq ba su da wani rabo a lahira a sana abu na biyu alqur'ani sigar alqur'ani ta tura cewa duk inda kaga an kore rabauta an ce ba a rabauta ba kowa da bai rabauta ba to in ka duba a cikin ayoyin da aka faɗa ka zaka ga cewa ana magana ne akan kafirai ba akan mu'mine ba ba akan musulmi ba kaba inda Allah subhanahu wataala yake cewa qalu takhadha Allahu waladan subhanahu huwa al ghani bal lahu ma fi as samawati wa ma fi al ardi in indakum min sultanin bihadha ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum ثم نذيقهم العذاب الشديد بما bima kanu yakfurun kaga ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa suna cewa ko sun ce Allah ya riki da sarki ya tabbata ga Allah shine mai cikakkiyar wadata abinda ke cikin samai da abinda ke kasa duka nashi ne halittar sane mulkin sa ne bayin sa ne kuna da wata hujjar da take dubbatar da haka Allah ya tambaye su ataquluna ala allahi ma la ta'lamun ko a rika faɗar magana da ba ku da ilimi akan kanta kuna jingina wa Allah qul to ka gaya musu innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun duk masu yi wa Allah ƙarya ba za su rabauta ba ga anan magana ake akan kafirai masu cewa Allah yana da ɗa Allah ce ƙarya suke wa Allah kuma dukkan wanda yake yi wa Allah ƙarya to ba zai rabauta ba Allah ce ɗan jin daɗi ne za su yi a nan duniya da ɗan abin da za mu ba su na duniya summa ilaina marji'uhum sannan kuma wajenmu za a mayar da su sun ba nuziquhum al'azaba shadida bima ya yakfurun sannan mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani sai Allah ce bima ya yakfurun da abin da suka kasance suna yi na kafirci shi kaga kafirai su ne ake cewa ba za su rabauta ba haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu al mujrimun wane ne yake mafi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya gina wa Allah ko kuma ya ta ayoyinsa Allah ce lallai mai masu manyan laifuka wato kafirai ba za su rabauta ba kaga anan Allah subhanahu wataala ya sifanta masu yi wa Allah karya da ta ayoyin Allah cewa masu manyan laifuka ne kuma ba za su rabauta ba ashe kaga kore rabauta tana kasancewa ne ga waɗanda suke kafirai ba waɗanda suke musulmi ba hakanan a cikin al'an'am wa man azlam bi maniftara ala kaziban kadiban aw bi ayati ina hula yuflihu adh zalimun waye yafi zalunci kamar wanda zai yi wa Allah karya ko ya karya ta ayoyin Allah sai Allah ce lalle su sune kafirai ba sa rabauta haka duk inda mai sihiri yake ba zai rabauta ba kuma dukkan wani wanda yake tsammanin ta hanyar sihiri zai ci nasara to ya gwada ya gani ƙarshensa lalacewa ce ƙarshen taɓarɓarewa ce ko da kuwa zai ga ya samu wata ƙwarya-ƙwaryar nasara to amma wannan abin a zo a gani ba ba inda za ta ce wani abu ne wanda ƙarshensa zai zama masa da dama mata'un qalil ne da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa sannan a nan da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata matsafi ta inda duk ya zo ba zai yi nasara ba wanda yana nuna cewa dukkan wani wanda zai fito ya ce zai yi faɗa da gaskiya yana bisa ƙarya ya ce kuma zai faɗa da gaskiya akan ya tabbatar da ƙaryarsa ya kare ƙaryarsa ya rusa gaskiya to wannan <clears throat> ba zai yi nasara ba kowane irin shiri ya zo da shi duk da kowane irin girma ake gaina da shi <clears throat> wannan girman nashi da wannan shirin nashi da wannan ƙarfin da yake jin yana da shi ƙarfi na dukiya ko ƙarfi na mulki ko ƙarfi na jama'a duwannan ba za su sashe ya yi nasara ba ƙarshe abin zai ruguje zai lalace zai ɓalɓalce zai zama kamar da shi da wanda ba shi duk ɗaya suke ka duba lokacin da waɗannan mutane suka fito da suka zo aiji suke yi tunda suna tare da fir'auna babu abin da zai sa ba za su yi nasara ba shi kuma shi ma fir'auna ji yake tunda yana tare da waɗannan matsafa babu abin da zai hana shi ya murkushe annabi Musa amma suna rantsuwa gaban fir'auna bi izzati bi izzati fir'auna inna la nahnu al-ghalibun mun rantsi da izzar fir'auna lalle tabbas mu za mu yi nasara saboda amma da ƙarshe sai gashi Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wani abu da suka zo da shi duk shirme ne a cikin ƙanƙanin lokaci annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya jefa sandarsa wa wahayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun wa waqa al wa batala ma kanu ya'malun wa ghulibu hunalika wa anqalabu wa anqalabu saghirin Allah yake cewa Allah ya masa wahayi cewa ya jefar da sandarsa yana jefar da sandarsa sai gashi talqafu ma ya yafikun sai ga tana haɗe abinda suke ƙagawa wato usulubin ma da sigar yadda ta zo ma ya ba ma afaku ma ya kamar ma suna ta ƙoƙarin su ga sun kare abinda suka zo da shi na tsabi ita kuma wannan sanda ta annabi musa tana ta haɗiye abin fa ghulibu hunalik anan take aka rinjaye su anan gurin aka fi ƙarfin su wa qala alhaq wa batala ma ya ya'malun gaskiya tabbata abinda suke aikatawa ya lalace wa ghulibu hunalika aka rinjaye su a wannan guri wa qalabu sagire suka juya suna masu kaskanci suka juya a kaskanci a wulakance babu abinda suka zo babu kuma nasara da suke tunanin za su samu shi kansa fir'auna shi ma abinda yake tsammanin zai samu tare da waɗannan mutane bai samu ba saboda ka abinda ya biyo baya na sadudar waɗannan mutane na yin sujjada ga annabi Musa ga Allah subhanahu wataala da imani da ubangijin annabi Musa da Haruna ya biyo baya da kuma shi kurarin da Fir'auna yi, na cewa zai yi musu azabar da ba kowa yake wa irin ta ba wanda ne zai zama darasin karatunmu na gobe insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh